Da fatan ka min zane na. Ina na goge tanki Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da ni fa akan me zaka goge min hoto na Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wafi. A haka zaka kare ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. banza shashasha ba gidaje. Mata nan kanta ta bada nan ba ta ce in ka zo ka kira ta. Ni ma ta kirawo ni amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifi. Amma baba wannan yare sai na ci mata mutunci. Kai to wallahi ba zan kyale shi ba mama ba ni waya. To me zaki masa? Igiyar so labari ne na soyayya labari ne na ban al'ajabi labari ne na ban dariya wani lokacin ma har da ban haushi igiyar so ko da wannan yare ta karkin ka da ka daga wallahi sai na daga to ba iyaye na ka zaga ba naka ka zaga kuma wallahi idan ka ƙara kiran wannan layi sai na ci maka mutuncin hukuma ce za ta raba ni da kai banza kawai jaki to Allah sa dai ma mata aure bace to sai me me zai faru hakan yana nuna kin ƙara kiransa kenan ko a'a ba nan masa bace saboda haka yanzu ka ƙara kiranta wallahi ba biyar yanzu za ta raina ni to umarnin kanka zaka bi ko ko umarni na zaka bi igiyar so labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji inda allura take kokarin tono garma to sai dai ba a san inda gizo ke tsakar ba ta ina ta fara ta ina za a kare igiyar so igiyar so to amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba ai ka san ina tare da masu fada aji a kasar nan ai kowa zai iya faɗin haka saboda abu ne wanda yake a bayyane kuma zan tabbatarwa da mutane maganar da nake faɗa gaskiya ce igiyar so. Wannan shiri zai fara zuwar muku ne ranar Litinin biyar ga watan Oktoba sannan za mu rika sakar muku shi duk ranar Litinin misalin karfe takwas na dare. Igiyar so. Mashirin shirin da kuma bada umarni shine Nura Mustapha Waye, darakta daraktoci. ku bi ni a hankali mana ku ba a hankali kowa zai samu kun taba ganin an raba kunu a gidan nan ba wanda ya samu ku ba a hankali matso da shi haba mama jiya ma fi saura aka bani sai da aka ba kowa sana aka bani ke samira ke fa babba ce kina gani fa ni ma jiya hakura ne da abin da saboda ban samu ba sai hakura ne da karin kumallon eh eh, eh. hawa Alhamdulillah. San fito. Yawwa. Hmm. Waye wannan nake gani kamar dan Juma? Kai? Dan Juma? Kai ka fi karfin ka gaishe ni? Ya na fi karfin na gaishe ka. Kawai dai magana ta ce ta yi ƙasa. Ba na iya magana saboda yunwa duk ta bi ta ci jikina shine kawai. Kai dan Juma, tun da zuba na kira ka zo karɓi kokon na kake tasowa. ni wallahi ba zan sha koko ba ba mu da abin karin kumallo a gidan nan kullum sai koko koko ai wata ran ma wayar gari muke a cikin gidan nan abin karin ma babu shi baranta na mu sha na gaji da shi wannan ruwan tsarin na gaji da shi waike wannan yaron da wayansu da komai da girmansa da komai sai kin yi godansa akan abin da zai karba ya saka a cikinsa kika sani ko ya cika cikinsa da hayaki kin san dan waiwai fa kowa kallon su kallon su yake a dage kai ka kiyaye ni billahi lati Allah sai na tsine maka wallahi Allah sai sai na raba ka da gidana Allah na kusan yi maka da iyaka ai yanzu ai ai ba ro bane kai ba tilas bane in ciyar da kai ni fa baba yanzu ma baka sanya nake ci da kaina ba baka san a ina nake kwana ba baranta kace ce ka min iyaka da gidanka ni ne ni ya zuwa domin gaida mamana dole ne in ciyar da kai dole ne yanzu kai baka balagar da tilas na ce da kai mu na gaishe ki kawai dama na zo in gaishe ki ne ba don wannan tsohon ba kai dan jima mahaifinka ne fa wa ki to to menene kike abin nan ne ne ai idan kika ga yaro ya nemi ubansa mahaifi irin wannan to billahi lazi akwai alamar tambaya a kansa Allah ki ji na ga miki malam ni zan tafi ina jin gobe in na dan samu lokaci inda hali zan zan bullo mu gaisa yawwa wallahi rabu ta kuka rabu ta kuka mun ta ce idan yaran ki suka ji yaran ta suka zo kwana gidanki gaskiya kina nuna bambanci kuma ɗakin nan da duk ni nake biyan kuɗin hayan da nakin da natan duk nake biyan kuɗin hayan su ko ba haka bane ne ke ƴaƴanki in suka je kwana gidanta a kan gada take ɗora naki nata su kwana ƙasa ke dan me ba za ki mata wannan karar ba Baba la ƙarya ne sai kilima ne suke kwana a kan gado. Suwa? kilima. Ƙarya ita rabin ce za ta yi miki ƙarya? Eh? Yalla a yana idan jiya na yi fitsarin kwanci yau ban kwanta ta warma ba. To ka ji amsar a bakin su ko? Yo wacce amsa a bakin wannan yaron gote gote da shi zai mata fitsarin kwanci ne ta bashi akan gado? Ka ma ci sa'a ta baka tabarma. In na samu lokaci gobe na bullo ma gaisa. a wannan lokacin ta tsora takali wallahi ba za ta iya daba ma wannan wukan ba wa hanne alquran da gaske take kai kaga irin ta kuwa to wai tsaka kawai wai hanne saboda rashin hakuri daga nayi kwana uku ban kawo ce ba ne ba haba haba ko ba san cewa ita duniya haka take ba in yau da shi gobe babu gaskiya ne a'a to yanzu ya tuba sai Allah yau kwanan wace ce ne dan na san ka ba ga yau ai rabu sarkin tsafta ke ne Allah alquran Allahu akbar eh, mutumi na rabi rabi rabu uwan tsafta ai baka sani ba <laughs> wato ko eh, eh. ba karamin burge ni kai ba da ka hada matan nan guda uku wace da zauna nan kai da mata biyu Allah <laughs> ai ni ko yau na samu shi sadaki wallahi zan mai da gurbin hannu Allah mutumi na Allah kuwa gidanka nan fa ah. barka barka da zuwa a yau ba a gidan mama za ka same ni ba saboda yau baba a nan yake gidan umma salamatu za mu tafi an jima kaɗan salamu alaikum a'a yaya yaya ya ya ya ne ga dole da wani an abin nan ne me kuke jira ne har yanzu ba ku tafi wurin kwanan naku ba a'a San da zuwa abba. Kai kai fito fito. Malam. Kun kun sa ku tafi can ku tafi wajen kwanan ku. Ba shi sai ki dawo da wuri ba. Sai ku zo ku shantake. Ungo nan. Ungo. Me muka samu? Eh, sadaka ce ah. gidan alhaji aka yi bada. <laughs> Shinkafa ce fa eh, gwamnati. Ne sai na tsaya na ci shinkafa. Eh, Tuwon kuna can ku tashi. Ki ma haka ɗin me. Tuwon kuna can wajen salamatu da dimi ta sauki ku tashi ku tafi. Ina ina ina ita Nafisa ina ina Farida. fito fito wutan mi fito ku tafi kura wutan mi ki fa zado Allah do annabi akwai tuwo can da dumin tare wajen salamu ta gama ku tafi ku tafi ku tashi ku tafi ku tafi ku tafi ke ki da hannun Allah yawwa shi wannan ba zai tashi tafi ba? A'a. Fauziya da Allah kar ku tsaya a hanya kin ji? Dan Allah ki bai tafi. Insha Allah umma. Haba. Kaki. Haba da Allah. Wannan kuma menene ma a ciki halla? A kina ji ko idan Allah ya kai mu gobe shanu ne za mu kai Okigui. daga nan za mu karasa port harcourt mu ɗauko taki mu kai ba ruwa akalla dai ba kasar ba dai za mu kai sati guda kafin mu dawo to to allah ya kiyaye hanya kai auren direba akwai tashin hankali wallahi tashin hankali kuma fauziya me yasa kika faɗa to kullum a ce mutum yana kan hanya ka san hanyoyin ƙasar nan yadda suke ba su da kyau kwata-kwata wallahi kullum ka ce za ka yi tafiya sai na ji hankali na ya tashi shi yasa kullum son ki yake daɗa ƙaruwa a cikin zuciyata babu wani magana da za a zo min da shi naki ya sa na ji son ki ya rabu a cikin zuciyata babu har wata magana ake faɗa maka a kaina kenan a'a duk duniya wa isa ya kushe halinki ai babu wanda ya isa yi to iyaye na ake zagi kenan ka ka, ka sha ke ma banda ke fafziya ai daga lokacin da aka ce an kulle yarjejeniyar aure a society to 'yan tsegumi sun rinka kaiwa kenan suna damuwa. ai tun daga ranar da aka ce an mana bai ko da ke to fa shi kenan fa aka so ma sintiri zuwa gidanmu a zo ana gaya wa babanmu cewa wai halin babanki kaza kaza kaza kaza kaza da baban nan ba mai jin gulma ne sai ce to a ah, to ina ruwan su ya san da halin baban naki duk da haka ya tura aka nemo auren saboda haka ni in ba mutuwa ba babu mahalukin da ya sayar ni da ke na gode da irin soyayyar da kake mun faruk Allah ya bar mu tare amin amma kuma in dai akan soyayya da nake miki ne to ki daina ma godiya eh saboda ai kullun hawa take tana karuwa to 230 na ka bayar kuma kana shirin fita eh kudin ce ne haba haba abban maryam kai ma kasan wannan ba za su isa ba a mu makan adalci mana a ina na siya mai na sai kayan miya na sai magi haba ai shi lissafi ba ya ci ko kuwa jiya akwai naira saba'in da nake binki idan kika hada nawa kenan ba ɗari uku ba sannan da zan fita akwai ishirin da na manta a kan durowa yau da na dawo ban ganta ba kin ga tana hannunki kenan ɗari uku da ishirin sun ishi ki ce ba ni gaskiya ka ji tsoron Allah wai dan Allah yaushe za mu fara yin miya da nama a gidan nan duk nama baya gifta gidan nan sai ranar juma'a wani irin abu ne haka kuma arzikin nan kana da ita ka daina karanta wato ku dai kuna da matsala idan mutum ya ce a yi tattali shi kenan matsala ta samu a'a kun fi so a ci wancan a ci wancan ko kuma a'a a sa irin wannan kai a sa irin wannan kayan almubazzaranci kawai da zara kuma an nemi kuɗin an rasa ku mata sai ku gudu ku ban mutum to ni ina ma naga kuɗin ina naga arzikin ina na gan shi akwai amma ina na gani wallahi gara gidan wani talaka matsiyaci akan gidan nan haba amma abu ɗaya na sani shine can inda na ɗauko ki Ba na jin ana cin abin da yafi wanda nake ci a gidan nan ah, ah, ah, menene da an yi magana sai ka dinga ɗaukar laifi kana ɗora ma mahaifina me laifin shi me ya maka oh ko dan ya baka aure na shine kaɗai laifin shi kinga ni fa ba gori ne miki ba kwatance na yi idan kuma akwai ba daidai ba a wannan misalin da na yi sai ki gaya min yanzu ki dubi yaran nan ki ga hasaɗe kwanan suke saboda haka kawai ki yi amfani da wannan ki iya abin da za ki sai na dawo assalamu alaikum yau barka dai na kwana kai um, zo da Allah yanzu ka je wajen Hajiya Mitu maza maza Allah ka daɗi ka gaya mata tuwon shinkafa don ya tafi da ta saba sannan kuma wannan gandar da take sakawa ta saka min da da kuma farfesu farfesun rago da Allah farfesun ragon ta samun fanama ba wai kashin nan za ta tara min ba eh, abin da aka siyo mun kenan mm. eh, ta hada komai dai dubu ɗaya da ɗari biyar za ka hada Zabar kora, ganga zabar kora na so ki bi hmm. ni akan hankali. gaishe ki. Na haka. Hmm. Ah, ah, ah. Ki ce haɗan wakin ya Allah ya baki albarka. wa gidanki ne kaɗai zan zo in ci in ƙoshi in cika cikina. inda cefane na ba da cefane a yi in ma ban ba da cefane ba a yi kuma baka jin ihi da sunan gori wallahi sai ke kadai ke kadai kika ciri wannan kambun kaf a cikin matana Allah kin ji na gaya miki yanzu dan Allah da annabi kai abin nan da kake faɗa hakkin waye ka ci da ni ya kamata ka ci da ƴaƴanka ka ci da kanka ba ni ce ya kamata in dinga ci da kai ba kana ta wani kuri kana faɗa to ta bawa dan mace ta ci da mijinta aibu ne ai dan mace ta ci da mijinta ba zai zama aibi ba eh ki ma gode Allah da Allah ya albarkaci wannan sana'a ta tuwo tuwon naki kin ga dai a ci a ciki a ciki riban nan za mu ci har ki samu dan abin da za ki aje hmm. yanzu Allah tuwo ma banda ne nayi nayi da ke kinki ta bawa ba daga cikin dan garin da ke tuwo tuwon nan ba ba daga ciki za a ɗi ki rika ɗiba sai ki rika ɗiba ma waccan mara zuciyar in yi so mu maida mata aniyarta wallahi ba zai yi ba baka isa ba in ci da kai in ci da 'ya'yanka sannan kuma in zo in ci da kattan banza ai abin da ba zai taba yiwuwa ba in za ka ci dan wake ka ci ni ka ban kwanuka na in wanke zan ci Allahu akbar ai bari ma in maza in cinye kada kar ta fushi ta jinya kwanan ta kazan ta bawa in ta fushi ilaha illallah ya jumai mai eh, alhaji alhaji alhaji barka barka ah. barka da zuwa <laughs> ai kafin kafin hukuma da kayo gaba to eh, barka amma ba dai haka tashi daga aiki ba a'a ah, ah, ai akwai sauran lokaci yawwa ko kuma dai tasi ya zo ne a'a bai zo ai karfe biyar shi ta zo yake zuwa to haka ne eh wannan ni kuma hin tashi wani lokacin ma yakan kai har magariba a to lafiya ko da ganka yanzu to alhaji wallahi matsala ce ta gida gidan nawa ne sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rasuwa aka yi a gidan a ba mutuwa ba ce amma kusan Allah na tuba ai kanan mutuwa ne wallahi gidajen na kaf wallahi babu inda ake da dan abin da za a ci wallahi alhaji ba ka bi na bashin rantsuwa wata ran kuma da safan ne ba a samu a karya sai dai a can na rana ci na daren a haƙura kai wallahi wata ran ma na daren kada yake ci kai ni yaushe rabban ma dai da a ce an yi karin kumallo a wa gidan na wallahi an manta to kai wai yanzu wai wani gidan naka nema a cikin waɗannan na fa san gidajenka guda uku kuma kowanne da mace da 'ya'ya a cikinsa to wanne da ma gidan da kake faɗa kenan waye zai gane gidan da kake faɗa ai alhaji alhaji dukkanin gidajen nawa ai to a cikin wannan hali ake ina jin gidan ɗaya matar ta ta bawa mai tuwo ce kaɗai ba a da wannan matsalar ita ma dan tana da sana'a ne a hannunta to kaga malam idi ka kiyaye da harkar nan ni babu abin da zan iya maka akan wannan ka je ka tara wa kanka matsala duk wannan matsalolin da kake faɗa kai ka janyo su saboda haka ba abin da ya shafe ni bane ka je ka ji da waɗannan matsalolin alhaji kwayaye ne fa Allah ya bani fa ai kwayoyin da suke ciki na ne Allah yadda ya nufa ya zubo min su ya nufa he sun fito wallahi sun fito <laughs> ai kaka to ka da su yanzu ko to kaga ni dai abinda nake gaya maka ko ni kaina nan da ka gani albashi na ya ninninka naka ninkin ba ninki amma mata ta daya kai ni fa sai da ma aka yi min ƙarin girma sannan na ƙara ta biyu kuma yanzu ta uku ma ni ji nake a irin ɗawainiya ta gidana ni ba zan iya ɗaukar ta uku ba to kaga ko ba zan iya ɗaukar nauyin ɗawainiya ta ba kuma sannan zuwan ɗawainiyar gidanka to alhaji ni ne ba zan ja da kai ba amma Allah na ganin alhaji ni da yaushe ce raya sannan ma'aiki kuma za ta zama laifi raya sunna shin kana jin wannan shine abin da ka fahimta da raya sunna to baka fahimci raya sunna ba alhaji inda da za a yi dai ni a yi mun ka je ka ɗau aikinka da mahimmanci kuma idan za ka daman irin wannan sai ma in kore ka daga aikin gaba ɗaya. A'a, Alhaji ayi haƙuri, aiki dai a banna da aiki. Matsala a banna duk guda biyun a banna da su da aikin nawa da matsala ta duk abin mun kana. Eh, komai. Yawwa. yawa wasannin ku yau ku yi haƙuri ban samu mangwar ba amma na kawo yalo ai kuna son yalo ko yawa to gashi nan yi mu je mm, naku ne tsare ba da kan kenan yawa sannun ina jinka to ya za a maka ce dubu ɗari biyu da hamsin baka gani ba to ai ba kowane lokaci ake samun alata ba ka duba account ɗin naka ka gani ma to dala ina jiran ka karfa kai min wasa eh idan ka gani ka kira ni ka gani yawa ga abincin ka nan baka taba ba wai ba ya gaya miki cewa ina bukata abinci haka zan zauna a kasuwa ban ci abinci ba in wuni ni fa na riga na ci abinci a kasuwa kar ki sake kawo min abinci in na bukata abinci zan gaya miki to ina zaka bukaci abinci bayan ka riga ka cika cikin ka a waje kafin ka shigo gida sannan sai da ka tsaya ka karasa kazanka a mota tas ka hada da yogurt dan rashin imani irin naka ka kama yaran ka tsaraban yalo au ke kuma abin da kike hasada kenan na ci kaji na sha yogurt kuma ni zaki kalla ki ciwo ban da imani mansura ni to ina imanin yake ina imanin yake irin wannan azabtar wanda kake mana ka fi karfin duk wani abinci amma saboda son kai irin naka ka fi gane ka kashe dubbai a cikin ka mu kuma ka bamu ɗari uku ko ɗari hudu kuɗin cefa ne mace kenan wallahi Allah sai ya saka mana ki sha AC ki kwana a gida na alatu irin wannan amma duk da haka wai ki kalle ni ki ce wai ina azabtar da ku shikenan ki ci gaba da yin abin da kike yi amma ina tabbatar miki da cewa idan kika ci gaba wallahi ba zan dauka ba domin ni ba irin wannan mazajen bane masu dauka irin wannan kananan rashin kunyar hello ali haluru wani ga kudin bane har yanzu na ji kai shi to wa asika kiran ka ga idan ni baka jin tausayina ya kamata yaran da ka haifa ka ji tausayin su ni na riga na san baka sona amma 'ya'yan da ka haifa ma baka son su wai wannan wani irin abu ne ni ban san lokacin da ka canja ba wallahi da ba haka kake ba wai ke yanzu nake tunani abubuwan da nake miki lokacin da ke gidan su zan ci gaba da miki ai ya kamata ki san cewa kin zo gidan aure gidan aure au ba ki la'akari da haka tabbi akwai aiki a gaban ki kenan ana yin aure ai haƙuri kawai ake waccan ma dakata mu gani waccan ma dai da kaza ce a'a wannan lemu ne to idan su kenan wannan kajin abinda za a yi dauki ba ni wannan dawa ba ni cinyan nan to a jawo min wannan shi kuma sai ki hada min guda biyu dauki waccan cinye sai ki saka can cikin naki ku saka sai ki je ku raba ke da sauran yan uwanki ku raba ke da sauran kannanki ku san yadda za ku tanana wannan duka naka mhm ku san yadda za ku tanana wannan kwanin na zaɗa kowa ya samu haba sirikin ka ne fa ya kawo wannan abin ya eh, ko a gaban sirikin na ne ba na fuzgi wannan cinyar ba kai dai ba ka ci sirki ba shi ita wai ai kunyar shi take ji ba ta cin abin hannun shi au ba ta ci da ko ina cinyar da kika saka dawo mun hado mai ta ba na ta ba ni ni ko ba na ta da Allah ruwan annabin hada hada mu malam suna da yawa da kannan fa ba shi ki je da ke da kannan ki haba ya zaka cinye duka kuma to tunda ba kya ce ina ruwanki daidai daidai da za a yi da shi ba da sako mun rabanta ke da mun rabanta wallahi wallahi kin ji na rantsi duk ran da na jikin bata masa dai Allah ya ne miki Allah kin ji na ga miki babu abin da zan hana ban bata yaran nan ba to yanzu saboda Allah da Annabi a yanzu ma ana cin kaza nan ina ga a ce ya aure ta ni kaina wallahi na huta ba kaza ba ko na kuma nace yanka zai yanka mun a gidan nan ai sai kuma aka ce maka in ya aure ta ka maka zai rinka yi barka <laughs> da haka malam wato wannan sadakin fauziya ne to faruku ya umarce mu mu kawo dubu ɗari ne cip cif ga su masha Allah <laughs> masha Allah to yayi yayi yaro ai yayi kokari yayi kokari sai dai mu fatan Allah ya sa a yi da mu eh to yanzu daga bangaren mu abin da muke jira ku rage in an saka rana sai a gaya mana yo ai ba wani sauran abin da ya rage tun da dai an yi wannan a bari mu gani watan daya idan Allah ya kai mu kai satin farko sai a zo a daura wannan aure eh, sai a sanin da shi <laughs> to alhamdulillah mun gode malam idi allah ubangiji ya saka da alheri ya mi amin amin amin amin ai walidai ya kuka ko kwana biyu ana zuwa kurmin kuwa ai ko yanzu ko dai mu shiga mu daure shi ko kuma shi daure mu ya <laughs> ina kike ungwana karbi rike sadakin ki ne ungwana rike sadakin ki ne naira dubu dari faruku ya aiko da su ya ce a baki to ni kuma me zan yi da su baba rika mana ki ji aiki aiki ai doka ce sai kin rike jikin jidin musu ko ba haka bane ne an taba ciya gasa da kinki kuma sannan baki taba zuba kin je da suke ye to kawo su nan yabba an gani a'a ha to ya kuma kake mai da su aljihu a'a ba za a je zan je ni kuma ai maganan yan katifa da 'yan fulillika da zanen gado ba bakin ce kanin ki zai mata kujeru ba? Haba malam kuma in kani na zai mata kujeru ai wannan kuɗin kamata ya ka ba mu karasa sauran saye sayen da za a yi. A'a kai ba zuwa za ka yi ai kuma kai ka je ka ji da kuma sayan kayan gadon katifa ko duka. Kai to da shekaru na zan yi ne da Allah da Annabi rabi? Wai me yasa ba ku da tunani ne ne ne ne? Haba yaya ina ta fama da ɗan kunji kunji yadda za a yi ma a ciyar da ku yaya nake yi ye sannan ki ce wai wai wai wai wai wai wai ki min magana gado kai jama'a kai mata mata mugunta ku tafi karfin ku wallahi Allah ba ku da imani kai tasu zan zan zan ba ni dalla sai ka zo kamar zaka shige ni waje sai in ya ga na zauna sai zo abin nan ana ana a zo a zo alaika sala yaya Yaya lafiya na ganki me faru? Daga can gidan umma nake sai aka ce min kana nan. Ah, sai aka yaya. Wallahi babu ba zan iya zaman auren nan ba. Gaskiya ba zan iya ba. Sai zaman ina? Ai zaman nan gidan? Eh? Shi ne kika kwaso min wannan bataliyar aka dawo nan gurin za a zauna? Dan kina ma kuka ce waɗannan kannan nake in da su. da yana iya da su zaki zaki je ki kwaso mun in yi da su mu je juya juya mu tafi koma yayi masura zan zo gidanki anjima akwai magana mu je mu je mai da kitan dan Allah ka barta ko wallahi wallahi ba za ta sha ba ina maka ga ruwan ba tun da ko ne mu je mu je kai mu je ka sake jiki sai fiya kamar ubansa da wani aka shaye-shaye ba dama an ci nan kuke keɓancewa ku taho ku rabu da shi kai dan isa matsa kai yanzu kana tunanin ka isa ka hana ni abin da ni na niyya ni na shiga rayuwar ka na hana ka tsallakawa gidan mutane yin sata ha dan juma ni kace gaya haka Aba babban yaya to ai kai ma kayan ƙarin nan kana zuba su kuma ya za ka yi mai yawa. Ha dan isa ba ku gane ba ne ba na shi nake ba dan isa duk gidan mu ne mazaje uba daya ta gida ba na kirki shekara ta biyar a gidan dan kan da cikin kurkuku tun da can nake cewa yaran nan addu'a buri na fito in ga yaran nan ya shiryu amma kwai sai zuwa ne na ga yaran nan da kasuwar dularsa wallahi wallahi kana yaudara kanka kai yanzu kana tunanin za ka yi addu'a ubangiji ya karba ai addu'a ɗaya ne tsakaninka da allah kawai istighfari sai je dan juma dan juma to shi kenan ba ma dai eh wannan ba a gane dan juma ba tira na wanka ni ne yarka kuma kai in ga ka su kana yi in ji ya ake ciki ya labarin eh da gudu a can yana gasa makanne kaya a hannunsu kawai to ni ma ina iya sati ban ma shiga gidan nashi ba ce da yanzu wannan rayuwa a ce a nan mutumin ai sai hankali ni kaga tun shekaran nan fa da ne eh, da na fito ne wata shida ko kallon sa ban wani kuma zuwa ne ba saboda eh abubuwan gidan nan yanzu kuku nawa ne dan juma ai bayan da ka bace bat muka cika ce mu talatin a gida talatin dan juma to ni da kwai na san ni ne na daya ya mutumin nan ko agwagwa ba ta kai su iya zubo 'ya'ya ba ainihin mutumi na yana saka tsohuwa na ce niwa wa ya sake na ba na zaman da zan dan isa ba na harkan nan dan iya ne aha aha aha kai dama can ka san ba za ka iya rike min yaya ba ka san ba za ka iya rike min yaya me yasa ka zo ka nemi auren ta ka mini wannan wannan irin rashin mutunci ne do Allah do annabi wallahi ko kaɗan ban taɓa tsammanin haka za ka rike yan nan ba alamu sun nuna cewar idan ka auri yarinyar nan sanda kake zuwa taɗi billahi lazi na tsammanin kafin dan wani lokaci ta yi luwai luwai luwai ta wuyan ya murje kai ba ma ita da take a ta ba hatta ni da nake sarkinka ai ya kamata a ce na baka kauri ba ga nan baka nake yadda yadda yadda yadda ka same ni ni fa ba wai na kasa ce da ita ba ba kasa ce da ita ne ba bata rasa ciwo bata rasa sha ba kawai dai abin da take so shine tana so a dinga almubazzaranci ne kaza yau kaza gobe nama ni kuma gaskiya ba zan iya wannan rayuwa ba saboda ni dan kasuwa ne ba zan je jari na kai akan wani sai sayan kaji ba yau me ce kaza hmm. wai kai kai ka mun wai ko da matan shigo shigo ba zurfi kai mun ne kamar yaya ko ka manta ne lokacin fa da kake zuwa neman yan nan fa a kullum fa da daddare in ka zo ni da kaza fa kake zuwa ko ka manta ne to wancan zama da kake magana a kai zama ne na ɗan lokaci kaɗan amma wannan zaman aure zama na dindindin ya mutum zai je wannan sagegeduwar amma ai kana da arzikin da zaka iya ciyar da mu duk wani abincin da na duniya kafi karfin shi wani ne ki tambaya dan Allah ni kike so kika aura ko kuma a'a abinci da kaji kika biyo in sani idan kaza ke so sai in baki da kaza kul kul kul kika amsa mishi rabu da shi saboda shi ifice wuce ja yanki ku shiga gida dole ka amsa mishi wannan tunda amma dai wallahi tallahi kai ni ni tsakani na da kai wallahi tallahi sai dai maka Allah isa Allah ka ji na ga maka akan me me nayi haba kamul yanzu kamul tsakaninka da Allah shekara dai dai dai dai shekara biyar kenan aurenka da yarinyar nan da shirabin da ka zo ka gaishe ni ko kuma kamun kudin cefa ne dan Allah dan annabi kai ko kunya baka ji kana hawa wannan wannan sannan ni kuma ina ina yawo haka saboda Allah da annabi cefani haba baba a matsayinka na magidanci ai ka san nauyin gida yaushe na gama da cefanin gida na balle in tsallaka gidan wani kuma yanzu to a ɗauka ma zan yi cefani a gidanka wanne daga cikin gidajen ai suna da yawa to mara ta ido gaya min baka gaya min baka to amma ba wannan magana ai haka abu ne a bayyana a fili to to ba je zan tsaya ba ni kar kar ka rika ga mun magana yadda kake so to shikenan bari rage ma hanya dama ka so ai ba kai ka kawo ni ba ba kai ka kawo ni ba na san hanya kai na kake buɗe ne ka san nake da dai ka bari na kai kan ka bar ni mana ikon Allah ni da shekara biyar nake rike da ita kai nawa ka auro suka tafi gama hidiman biki to zan koya miki mota idan na koya to na koya ma wasu banzaye ma na matata in na koya miki kika iya sai in samu rumfar jaki in saya miki ko kuma in barki da wannan kin ga ko ba na gari ko sai dai ki ta lura ta kawai hmm, ni har babbar ma sai ka koya min babban mota kuma a'a babban motan dai banni da ita nan ni in ta fama da ita kina mace kuma a ganki da babban mota kayan nan sun yi kyau sosai faruku na gode allah ya saka da alkhairi allah ya kara danƙon ƙauna to amin amma shi wai danƙon ƙaunan nan wai ya yake ne shine abin da yake haɗa abu guri guda a to in za ki ma addu'a cewa za ki allah ya ƙara waldan soyayya saboda shi walda ai karfe da karfe yake haɗewa kin ga shi kuma karfe da karfe idan suka haɗe to babu rabuwa <laughs> zama yake gangan ta yaushe kenan habibi sunan da kika samu kenan daga yau na canza maka suna ai kuma har abada sunan da zan ranka kiran ka kenan Allah mhm. har mu tsufa mm, idan muka tsufa zan canza maka suna suna irin na masoya da suka yi shekaru suka tsufa suna buga soyayya <laughs> kai fauziya kina da abin dariya wallahi kuma irin waɗannan halayyar naki su suke sa nake kullum nake da jin san yana karuwa a cikin zuciyata saboda kyawawan halinki to to wallahi ina gaya maka ma dalhatu eh. in dai haka sirki yake kamar kowane sirki yake kamar kamilu billahi lazi gara a ce duka ƴaƴana maza ne haba wani idi kai ma fa naka sarkan kuka suke da kai kaffa ka manta irin kai ruwa rana da kuka yi da mahaifin tsohon matarkan salamatu har ya zo ya bar duniya eh? ga wannan mutumin malam magaji tsohon matarka haba kai dakata dakata eh. man dalatu eh. wace ce wacce nake gani kamar ladidi matar marigayi zailani ita ce mana a haba dalla to ai ta kamanta ka san baya guya to ita da takabar tata take yawo da ranar ka ta haka ah, a wannan tsohon zance kuma ai ta da fita kai Allah wallahi kai wani kacin takaice ma eh ladi da aka ba take allura ce cikin ruwa mai rabo ka dau Allah ba zan yi sanyi amma mutuwa ba ta zo ah, na zaka je kuma ina zuwa da Allah Allah ina zuwa kai to ladidi ladidi Assalamu alaikum ri. Allahu akbar ashe dai ba idona ne yake zagi ba aikin wuce ina wace ce wannan kamar ladidi ni ce malam idi ba kama ba ne ina yi ne lafiya kalau lafiya zan ce a ah, waɗannan marayu ne na wajen zelani wallahi marayu ne na ga wannan kabiru wannan kuma sama'ila ku gaishe shi lafiya kalau <laughs> ah, ah. Allahu akbar gashi nan ku kamar an tsaga kara Allah aikin wuce nake cewa to ina ladidi za a jikin san fa malamai suna cewa mai ta kaba ba kyau tana fita da rana nake ta mamakin irin wannan fita taki hmm, malam idi kenan ai na fara fita yau fa sati na bi fa da karewar ta kaba ta a haba warai kuwa ai ni yanzu <laughs> allurar cikin ruwa ce mai rabo ka dauka Allahu akbar da ko gaskiya ne da ko gaskiya ne ladidi eh to har yanzu kina wannan gidan naku ne ko ko kin abin nan ko kin tsauye wani gidan kika tafi kwarai kuwa ina nan gidan nan namu da kyau da kyau eh, ai ka gansu na ka ga mura Allah dai ji kanza ilani Allah ya ji kanza ilani ka gansu inda ka san an tsaga kara wallahi haka suke amma ida ko ayya biyu hudu biyar to kai unguwan nan naka ne eh laka ya ya uku hudu biyar kai kuma ga naka <laughs> eh, sauran zance kuma sai na zo to mun gode malam idi Allah ya saka da alkhairi sai ka zo Allah na san nace in san dai mace kamar ki ni na tabbatar ba za ta dade tana yawo akan titi ba ƙarshen eh, da ba ina jin na daga cikin irin mutane na farko da dan fara magana eh, ko ba ka bane Allah malam to mun gode Allah gadillah sai ka juyo to ba sha Allah to sai a sai muskin gadillah azizul azizi o ni salamatu yanzu makarantar gwamnatin ma sai an kori mutum kai duniya ajiya kan faki zargiwa ta kasa ba abin da kasa ta yajiya gidan ne ajiya waɗannan yaran dai su ne ajiya ba makarantar gwamnati ba ko makarantar almajirai ce sai an koris kin ga fa uniform din sajiya na tabbata tun da suka shiga iban eh, ne canza musu uniform shekara ta hudu ina zuwa firamaren nan gajiya tun da tsayin sandan nan sai da iya dangale da galallan wando babu littafi babu iya komai to ba dole eh a kore su ba wannan dalilin shi yasa kawai na gudu na ban makarantar kai ma dai a karatun na ki kai ka gani ba yadda mahaifiyarka bata yi da kai ba ni kaina ma iya na iya kokari na maka haƙi makarantar nan hajiya makaranta fa ba ni na ƙi ta ba ita ce ta ƙi na hajiya yaushe ne mutum e kullun sai na tafi makarantar nan e da safe da dai wannan da uniform din dai da na gaya miki ba a ba ni e kuɗin bare wannan abincin na rufe tara ba a ce mana littattafai ba na fa majiya kuma ni kin san alwacin gashi nake tara malaman su ce su zane ni wannan dalilin ne yasa e eh, kawai na iya ne shi ne kawai lissafin shi isa dan jume ya biyo sauna shi ma ya baya zuwa makarantar wallahi a cire ne daga makarantar shi dije yaro ma to kenan, idan baban naku ya zo sai ku gaya masa to amma mutum kawai e ya zo yanzu fa ina da nan na da an ce wajen yaya talatin ga mata kuma auren su yake ga nan kwaɗan iya ne ka a ce ina samu e ba na duba gida ina ka samu wannan kuɗin haka Ajiya ya karɓi ba wani tunani ko bincike in kuka ci kun calak in cika bincika aka yi na samu da kura ni dina kun san kun calak kuma ni idan na je zan bayanin yacce aka na same su kin fahimta yauwa idan eh shi dattijan ya da a ce na zagayo don kuma idawowa hmm. malam kaga in duk matan garin nan zaka je ka auro ni babu abin da ya min zafi ka je ka auro su domin ci na da sha na ba a wuyan ka yake ba kai ma da kake zuwa gidan nan kai kwana biyu ni nake ci da kai wayo wayo tabawa ai na sani tabawa ni fa in dai magana tuwo ne wallahi tallahi ni na san cewar dai kina iya bakin kokarin ki yo in banda ki ni da nake ta marmarin har kwanan gidanki ya zo ba dan komai bana zo na ci tuwo bana ce fa ne in dai gidanki ne bana ce fa ne eh ni abin da nake so da ke tabawa aran wancan ɗakin zaki bani kina ji in ya so idan ranar kwanan ki ne yaran nan sai su kwana ita wurin ladidi wace ladidin a ba ladidi dai ladidi da nake faɗa miki uwar marayu <laughs> ka ga malam ka rena min hankali ai sai dai in wannan ɗakin da kake biyan kuɗin hayarsa in ya so ka kata cikin ɗakin nan amma kaga wancan ɗakin na 'ya'yana ne da wa'anda na zo da su da wa'anda muka haifa da kai domin ba zan bar 'ya'yana unguwa suna jele ba haka kurin ana wulakanta min su ba maganar banza kawai makaryaci kullum sai dai magana aure magana aure ya isa ta ba kake kana ba hujja hujjawa da cewa uwar marayu uwar marayu aba ya isa ka yara ne a gida dai bin sai dai sai na dawo in dake tabijan amma lalle mutumin nan wato ni ba ni da wani abu da nake maka nake burge ka a cikin gidan nan sai dai magana to ni na rasa ma me dalilin da sa na auri wannan mutumin kullum ba ka da magana ni ba zan maka abin kirki ko abin arziki ba sai dai ka ce wai kullum magana tuwo shi yasa nake burge ka to wallahi zaka da ka same ni a gidan nan sai dai ka zo da tuwon da zaka ci gobe sai dai ka zo da shi kuwa ai duk ƴaƴayen da na haifa suna gidan iyayensu kaga wannan biyu da suka rage min ma sun zabi bin dole ne saboda mahaifinsu ya rasu ba yanda zan yi da su kaga idan na aure dole da su zan tafi Allah sarki annan kuma gaskiya ne sai dai tun da ka zo muka yi maganan aure sai na ji shiru ban ganka ba to tun daga ran da kawun magana sai da maza hudu suka fito mu neman aure na ni kuma na ce gaskiya ba zan yadda ba na faɗa musu akwai wanda muka yi maganan aure da shi kuma manyan alkawari sai dai ko in ka fasa to wallahi ƙarya suke ƙarya suke yi ladidi insha Allah ba wanda daki na za ki shiga ba dakin wani ba ke yanzu haka fa maganar sadaki ne ita ta kawo ni ba wani amma oh to ai sadaki abu ne mai tsoki ba abin tashin hankali ba duk abin da ka yayo mu ka samu wanda ya sawwaka shikenan dan tara dan wani kayayyaki na ɗaya biyu haka ba wani abun wannan tashin hankali bane ba saboda me yasa sadakin an karbe shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba to kaga ba wani abin wannan bane ba to wannan kalan za a karbi na ƙarshe insha Allah ni ma haka nake fata ban taba karban sadaki saboda an fita ba kaga wannan fitan da ne ba fita bane ba duk marigayi Allah ya mar rasuwa ba da wallahi ba inda zan je saboda ya rike ni tsakanin shi da Allah to ga nabiyinsa Allah ka to Allah ya sa haka ne amin amin amin to ladidi sai dai ba za a yi haƙuri da abin da za a gani na sadaki <laughs> ba komai wallahi abin ka da mai iyali da yawa mm. ko ba haka ba mm. yawwa wato malam kamar yadda nake gaya wa duk wani wanda ya zo zai kama haya gidan nan eh. haka shi zan gaya ma yanzu kai ma kaga wannan gida amana ne a wajena mai ɗakin nan kuma cewa ya sai na tabbatar da an samu wanda zai kama na shekara ɗaya zan bawa um, bawan allah don allah ka taimake ni zan iya ba da na wata ɗaya a yanzu in ya so kafin nan da watan nan ya ƙare in ma na samu na shekarar sai in zo in baka shi kenan an wuce a taimaka ma hmm. yanzu dai nawa ne a hannunka dubu uku ce aigata dubu uku ce to saboda na gari alamar kamar a matsa kake wallahi kwarai da gaske a matsa nake malam dakata dai tuko to na amince maka amma fa ka sani in aka samu wanda zai cikace min na shekara ɗaya ban kuɗin hayar ɗakin nan sai in duba 'yan sauran canjin ka sai in danka ma kaga sai ka fice mu a gida kawai na amince na kuma gode na gode na gode Allah ya ji kan uwa da uwa mala Allah ya saka da alheri na gode za ka yi tafiya na gode Allah ya ji kan uwa ah, ba ba komai wannan abu ne mai kyau eh to zan iya shiga in ga wuri in ga ɗaki kawai je ka gaskiya kin kyauta da ke kamo faruk kullum faruk faruk yau dai gashi allah ya haɗa mu ai antike ma haka take yawan bani labarin ki irin yanayin yadda kike kyautata mata da duk abin da kika samu sai kin bata tun kafin ma ki aure to ya zan allah ya haɗa ni da kanwa mai hankali a anti kullum fa cewa kike yi ba na ji to ai ke lokacin kina karama ce <laughs> gaskiya na ji daɗin yadda kake son fauziya saboda dama ya kamata mutum ya auri wanda yake son sa ta haka ne za a samu zaman lafiya ah, wa muke da shi yau a gidan ko da ke ba sai na tambaya ba ko shi ne shi ne wa ni ne wa <laughs> ta jin kunya ne <laughs> ni ne na gajiya lafiya lafiya lafiya ina fata dai ka san halin sirkin namu ko ah, na san komai ina da labarin komai amma kawai dai ni abin da nake duba kawai inda yar shi ce zan aura so kawai dai shi sai dai kawai mu shi addu'a dai kawai Allah shirye shi amma na nawa kuma mutumin da ya haura shekara 60 amma har yanzu bai nutsu ba eh kwanan nan fa nake samun labarin cewa zai ƙara aure akwai wata bazaura da ta gama ta kaba aure kuma